الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والصلاة الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تبتع الله صلاة ينسيتي بعامل تنزل تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صفو جوني جوني 2016 كو كالندا الميلادية ya ci ga duka sun littafin risalatun latifa jami'atun fi usulil fiqh al muhimma ya a shekhu imam abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala man ga faslu ko al adillatu allati yustamad minha al fiqh arba'a al kitab wa sunnah wa huma al asl alladhi khutiba bihi al mukallafun wa banadiruhum alayhi والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويجمع عليها العلماء ويدل عليها الكياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت معمورا به ومن المضار إن كانت منهيا عنها والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة من فصل فصلنا كو نغاتنا Mm-hmm. Mm-hmm. al'ajillatu dalili shi allaci na ji yi tamaddu min ha alfiƙuhu daga ni yi ba gabu ya lafiki wuce yau na yi arba'atun guni ya mafari alkitabu bi ma'ana alkur'an ya yi ba ci wa sunna gangani ga sunna wa huma guba ba na man gai al'aslu asali gari allazi na hutu ba bihil mukallafun aji khitab ko aji command bi umulli lo ba zai ji almukallafu na nan ma'ana zai ji aji bi hankali amma jin bali jani na wambana dinu kuma e tuga ma to ajini ato wal ijma'u ne ta ci ijma'u ko mm. wal qiyas sahih yẹn ni titi kiyasu na tazun caji wangi nan mm. ma guba gubaba na mana alijima bi mu musani dani ilal kitabi wa sunna ko mm. waje bajalo alkur'anu gangani bi sunna falfiqhu min awwalihi ila akhirih man ga fikiu daga cabo har da karshe la yakhruju an hadhihi al-usul al-arba'a wa tiya daga asali gunin naba alkur'an as-sunna al-ijma' al-qiyas wa aksar lakamil muhimma yana ma dokunan da ya hukunci ne mai da muhimmanci sarauni na tashtami wa alaiha al'adillatu larba'a dalili guni nin nan wala ta tafi bu alkur'an a alijima alfiya ta dullu alaiha nususul kitabi wa na nan nasu shi alkur'an bai suna wala wuti bana wa عليها العلماء من جمع لا يجمع وجتوبه ويدل عليها القياس صحيح قياس نما تازنا من لا ويتغن لما فيها من المنافع والمصالح ebo amfani da maslaha ne fi bane in ka na ci ma'amuran biya da kyakaji foro ga ya zo juna wa min almadar da ne ke fi bane gune in kanat manhiyan anha abajin gafe na akana wal qalilu min al ahkami je gima min ya hukunci yo ya tanaza'u fiha al ulama ngamman jaja da cin da ba bo wa aqrabuhum ila sawab zai mutsa ba goro gana zai to ba daidai gan fiye ti masala na ga da cin da banu ngai man ahsana raddaha ila hadhihi usul al arba'a ngai zanagu jaban gula jaban boro da asali guni min nan wale gan labarin okay so ah you can offer, offer, offer, wajibu a ngoli inda ya na ba su dokun yawwe dole wuyo so cin wuri yolo ta anyway al'adilla dai wale gan adi adilla na jumhuriyar lobe na ko na ma majority mazaba guni ahnaf mazaban hanafiya to malikiya to shafi'iya to hanbaliya hmm. wale ga mazaba guni na yadda daji a alkitab ko hmm. as-sunna ko hmm. al-ijma al-qiyas ko amma mazaban zahiriya da da kiyasun ya kuyo ko mm. bani ugan alkitab alega alkitab yana mai ɓago ne ki alkur'an mm. littafi na cimbi ya nabi muhammad sallam ko mm. da larabci to lafazu to manuma daga batu ya cibu su biyo a mungosa ko na wale ga kiyo na ya alkura ne ga yasu ya ci moro a sunnatu ina jiye da ba nabi muhammadu sallah sallah ya ga kwetun ko? kwena ajin da ya nabi maliyu magagana ko? ina ji kiyo wajen a sunna dole mu ne a sane biye nan wale ga alijima uganci masu kuce kiyo emi gunye manji amma mai rikici ya kpo sun yi mandora ne eh alimuji a gaga ishi alijima ga ittifaqul mujtahidina ittifaqu yaji mujtahidi jina min ummati muhammadin min aluma ya nabi sallama ko ta ce hukuncin doco fi asrin min al'usur zamanin doce min zamanin shi ko alkiyas ko wale kiyasu ganci masu kunga ilha kufar indi aslin alagwala gindoci da alabiki alawa link bi asalin doci li illatin jami'atin bainahu mai bu illan doci na kwake bana ko hmm. ce ki bono da e bai hukunci wani igala misali bi gbani waje tu clara hmm. yo ga alkitabu sunna wa huma guba ba nan ga al'aslu jere allabi na kuti ba bihi mukallafun agagabe mukallafu na ji zai ji al-mukallafu a ne ya bi hankali umajin ba ligani na yi mafi jin lati karatu na kai fiye lami pa ke ya alama na lauga ya zajin bali ligino ko ya mm. shiga e to mini alama na lauga ya zajin bali ligino ya e zune na rimani wulucin ya alama ya gaza na jin ba ligi mm. in zagin wujin haila alama ya gaza na jikin mm-hmm. najin baligi mm. in ba tu sharul ana in yi yulu yuɓe ba al'aurubo alama ya gaza na jikin bali baligi ko in ba tu yin sharul ibuti koma ma kaga min doro minin na waje a ga to za na gubiya gwaji Allah mai ga za na ji ke za na ji baligi to za na ga ji baligi umai bi hankali yando mutu hankali buwa na za ne mukallafi ko wani jima to alijima wal qiyas sai bi qiyas ne daidai ne wa huma guba ba na kuma mana to alijima to al qiyas mustanidani ila al kitabi wa sunna eh ẹjẹ́ rẹ̀ dàlú alkur'anu gangani bí sunne wajibi yo alami ato alkur'anu da sunne ya bane ta shiga a allaha wa a tai'ur rasuli ya mutu sai ci mai lami shi wa man yuti in rasula zane ga mututuci na hmm. fakadi a ta Allah zane ma mutuce ya cani da wani wa ma a ta kuma rasuli ya na tutu ga laye na fokuzo zo ya gajin yago wa ma na haku ma'anuhu fantahu yana matuci ya kan gaya lailuka ne gaji ya jike ya ɗiya gangani biyoyi annabi sa a sun raktu fi fikum amurai ne ya guba lugwaye zan tabdillu ma in ta masaktu bi ma ya ajiya ya gawa suna fi littafi ya ci wa ci da a annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallami gani da ya gana annabi sa a sallan sai ke gabe ga la na yana alukun an ala a bi na abatu zami ne ban kwa bakankin ta ce ga dubu ya ci al'amuru min amuri umurni a biyu daga bami a nan muhammadu mun ta gaba da na na kun kitabullah tsakani ni ta littafin zago yana ga su da Qur'ani nan ga walo tube na da Qur'ani ba ne gwan wudan annabi ga Allah inna ma harama rasulullah mislu ma harama Allah yana wa annabi ga jin haramu ne deji yo biye ne soko ajin haramu ne e bago e milatu al-Qur'ani be sunna wajibi so al-Qur'ani be zuku al-ijma' bi al-qiyas tarifu gogaliyani man jaja ga alijimawa ga guba adi alijimawa sukuti asarih sarih ya alijimawa sariho hmm? hmm? ijimawa na zandoro agagatiya zando na iman wace mujita idu na etiyan matsala nan halalli yo haramu yo wajibi yo makaru yo sunnu yo mandubu yo mubawu yo kazu dan do mini mana ide mu sai duna asulu wuce na sanin wannan ganin ne ke al-ijma'u sarih a ci de al-ijma'u sukuti ko ta al-ijma'u sukuti

Allah subhanahu wa ta'ala gan ati'u Allah wa ati'u Rasul ulil amri minkum ya mi tutu ya mi tutu mai lami tutu da sheji a ga wa ulil amri minkum zan ga ci jin fasara ga wa da mini ajilla ne la ya sheji ma number 2 ba na ce ce yawa na zai mutu mutun wahida al'umma na al'umma ni na fa'budu lórí alúmọ̀ ní ma na yẹ gúnwà yẹ yìí ní alójújẹ ìjìmáwò wà tọ́sí bí hablilá ìjẹ ní an wàlá tafarra ku yawa su bane mai ma ma gani biya ba ta tana gan fa'in ta na za tun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ya ga da ce ci yan docho ya ga da yaje bada sun so ya ci gani batu ce ila Allah lo litafi ya so ya ci wa rasul ya kiyo lafi na yanar sallallahu a sallam mai ce wato abin ma na ka ga da cin leba rashin cin leba to wato wani kiyaye ne waje jimawa ne annabi sa sallan maga la tashtami ummati ala dalala hmm. odo sashe man jiga ga yatin hadisi wato ga hadisi na dake wuje nazari amma hadisi na annabi sa sallan ga la tazalu ta'ifatu ummati zahirin ala alhaqi hmm. la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalika wato ta'ifatu almansura nan ayi da kirki na jabe ko ne bugo wa akantu hmm. ko wai jiga ijmawa gayi mai ba ta lagun aji bani a cikin ijami gunga hannu yajin inji yana yi jima wani dauna ko laji ganewa matsala dana ko ji ganewa matsala na ganci zuku man na ji bani zandu magazu so ga ce ta ya na na zai mai e nigeria pata ga lagun ajin hanyar gwaro mi na agbon nan ko isiliri ciyan misunni wunji ga ne jini fina nga da wana nga malaka na bi na tu da'ima ga a ga rabi to la e e da lisani mujammal fikr islami je yake bu yake misali na jiga na wazili na shin alu ga ya gefe ne za wuce shi da nan ga yi jimawa wani a gano da wakibo adamu stay do na ifbo ne jiji member mujammal fikr islami na adin mujtahidu ne fibo ne jiki ana ajin banji mun fi gidi islami ana amma da mujtahidu ne fibo na jikin da to ba so ba so kan fibo an ko ji gane ko mm. a da yi wuce ga ali ijtihadu jama'i ijtihadu na jama'a kama jiki aje tisho ne motili kuma ijtihadu ruci egbo kagan na individual ni da jiun shi be ni ona ibe fi zamani ade tsoron shi yiri yiri yiri yiri yiri yiri a ba gida na zagi a yi zagi na dashi ba gi a wakanin zanagan wa kidi ni ya zannan zanagan wa ka zama jiya ko gane ku yin ki yi berikete wọgbọ́n yìí ya ya amma daga man ciko ciko to ya fi kiwo ji to ya wasu su ji to ya hadisi to ya kalle to medical doctor pata ga yi don wani eh? a dari sa ci jibi a tare da

ndoci da relate be medicine ndoci relate be law ndoci relate be be economics ndoci relate be kaza ndoci relate be politics wunde shi ne iri iri amma waga dandana na musulmi doku things are well ko ji gane ko wa daga ni maso kwanwaci labu wadan so ga da da na ga yanzu ta gina wuto musulma wato ya wasu labarai da ta zana faya wani nan lokacin yana katan ɗanyin zagi zai babu wani nun zan ne ga wani adi zai yi musulmi mun tashin wurin mun tashin musulma Wani un dai ba yi problem un diu dai ba ni ga yi musulmi ne mu yi problem wato ba to ne musulmi na je za a fayawo ko tuji ko ci bi da ke jan mace lamin hato ya gwada daga wajen sana babuji musulmiya yake je shehu yiri ya kofe limai anguwa ne kwata ji na da fi guna ke ya ji shi iri islamic center na je je fikin da ciwo na shi islamic center yake entiti wa entity umari yin zagin na kan kike no nga give back to ya gano amma oga kuma ba na all is well wa dosa ga irin da ha hata to kesi si eza dana ụwa otu ka ya amma ba jin ladi onu ga tumi ya muladi to onu ga tumi na mu ce je to onu ga ji renti me bo ne nasara na wala yi guna shin is this okay ala wa ti ga ji kin zage no gun e ba bubo mu nugwu mba na no gun ba no waje ho bilin zanan nga de na de mu dudu duwa

nga ku ke ga bai da problem ko mm. ga ganda shiga abiga ba mu mana ka zai biyan hu da wati mm. ta Nga fal fikiu fikiu min awwali ila akhiri daga tabulo karshu mm. la ya kruja ana zai rasulul arba wa zu daga asali gunin na ba ne ga qiyasu ko ko al qiyasu sahih ada qiyas ne wanjina ko amma amadi alkiyasu alfasid kiyasu na jiki nan na yi nan ga mai ga alkasidu yi ma na kiyasu na gyanin kuyo ko? ta alkiyasu sayi iganci sukun ji da alkanu guni ko? kundi alkanu guni ya mafari al'aslu ko ya ba cikin alfaru ya ta ci al'hukumu ya ne ci ci al'illatu misali aka ga al'aslu ba ni ngayi ẹzọ kún ya wà jíjìn máa ní agajin jin ma yi yóò zọ kún ya mu zanu ji a salati miyar mil juma'ati fas'au ila zikirin layi ko kila ci ganye kuka kuna sallan jima'i eh? na yara mu eh ebonin gowa ji shagala ke sallaluwa wani shagala wani asali ni ga kiyo albai'u ka kuna ga yi jim aga yi sallah jimma na ko wanda ga asali a mm. ki hukuncin wo haram ki illa nga shagala ke sallaluwa ko? ta bani a ci kabu-kabu fa bayana sallayen jima'i nan kiwa wuce wuce ya arab wuce ga wajen nasu da ya ce ga fa kabu ma ga jima'i amma kila a cikin yara mu

annabi sallallahu alaihi wa sallam umbela abela ke sai yin zagin ne cibe ko yin zagin nan ji istihada nan tara toro ko annabi sallallahu alaihi wa sallam cibe gungu fuji ke ko la salluti ko ta wale ga kula salluji ila yin ce ji sallah ko a cibe da dabo. na wajen angeli a ba ta na biyu na ikiyo ba ta yi goro fuci yi ba ta wuce da biyu wadai ba ga wadai inda waza na ji sallah jan wani a ga ya jiki ya su ba zane jiki a na yi su hada nan sallah dai ga tu wa allaji wa kwada bezo da allaji da sauran safi da jiki so da ji a ko mu eje fi nasi da baga eje fi yara haramu da waki bo inama alhamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan so ati di en wati dana ne za gu sun a pira nan to na at to ne e yu we ye to sun ne e ja ni a ga kun ci ki mun to ya e bo illa iri ni ngawa ji ki ngawa shi yo. so gani na ta ga kai gaskiya ke yasu na hankali wani dili bayan Hmm? haka hankali wani kiyo hankali wani dili biyu yes hankali wani dili biyu mana ma ga jejjere na fiyo hmm. ar-rahman hmm. allama al-qur'an ko khalaqa al-insan allama wal-bayan ash-shams wal-qamar bi usban wan-najmu shajran zidan ko wa sama rafaha

fi kala yara ko kazara kaza ci ko wuce majeji ki kale ya yo kale ya kirbe nuni ani ga kila kale ya ta kirbe nuni ga annabi la Allah na za wo irkun wujo e jijigani be jini ne fi banda kun da kun ga fi generate yo je ji ya ja tin ani ga to wujo to ji wo sannan na za wo irkun e ga be jiki ani e ga be zo dan ce ba ni za sallam ga ni za ani ga yamancin ya ja jali umma ba ta yanzu ani diga lauka na lau miki dai na kunti qadi Na gaji ba ta wa eh, eh, ba ta wo ga in ani ga to fadainul layi a haku an yi kuda daga maji kiya ne masu hani amma ejiye babe tun kiyasi gaga kiyasu laji hujja sai kaga waje na fi ƙur'ani ba ko waje na hadisi ba ko nga malaja ga alqiyas bi manzilati tayammum qiyas ya tayammum bujo jo. waje bi tun kaga waje kaga waje nuwanin ko ga wa aktsaru la kamil muhimma dok non ne ko ne ma da muhimmanci na tashtamiu ala ya al adillatu al arba'a dalili guni ne laji kiyo wala gutubo misali bayan ga ki dalili ya zunyo ga daga alkur'anu Allah subhanahu dalili ya zun alkitabu wa sunnatu wal ijma wal sahih hake dalili daga alkur'ani bu ga Allah subhanahu ta'ala ya allazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun ki dalili daga sunna bu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sumu li ruyati wa aftiru li ruyati ki dalili daga ijma'u bu ga ijma'u ta ce matsalan no ga zuwa ramadani dole zando majiyan zando malle ba ko hmm. eh ki dalili daga alkiyasu ngan na na la yukhaliful kiyas ngoto en be kiyas ya tabaki bo yuridu Allah bikum al-yusra la yuridu bikum al-usra wa diga ga e, e, to shike ndi eya ni ga to fi azun tawu dan don ga ta fi azun ya tsani mi ne bai ko ah, ki dalili yan dalili yan wal ko eh? a so wato dalil eh, matsala wanci ko wanci ko ne da muhimmanci tsaro ne bata adilla ne na jela gunti bo ta dullu alaiha nususul kitab wa sunna nasu shi alquran ga sunne lawti bo wayaj ko wayujmi wa alai alaiha alulama man ji jima la ijma wuji e tiwo waya dullu alaiha alqiyas sai e qiyas na mata na mai jike wace lawti bo ngama la zanwa cibe a sai dai ga ganwa ta ganga addini musulunci wali hankali ba a ganye ji fi musulunci wato na musulunci a jin gani na wani ka san sa hmm? ke mai wani alagar kwakwalwa a sai ga gafi adini ba a ga kila musulunci shagaye zagaye ya alama kogo hmm? zane madayin cin malajiya wani a ga alu ita ku a ga alama dibulala ina hankali da jibe yi noji babari zai yi na na ta eh, yaje eh, eh, nga ene debo ne ko wi zanne ji musulmi wace o to aya ko adiso yawa wace mm. o ba sai shazo mm. wa ga wodi o jin bayani yawa Yóò wá kún lámúsùn yíwọ̀. Lẹ́kùn dínú kan lé ẹ̀jí máa náà fún lẹ́rún lẹ́nu. Ẹwà òwúrádà yìí hàn máa náà ń dìbì náà náà kan pátá òkun rárá. Yes, ẹgbẹ̀ náà èmì kẹ́ ìfẹ́ ẹgbẹ̀ nígbà náà ẹgbà òwúrádà yìí hàn. Kó? Gálà àtúbọ̀. Gálà àtúbọ̀. Àmá ni ó dẹ̀rẹ̀ tí wọ́n jẹ́ àláorúkọ̀ ìwọ̀ máa nà kún ní owó mọ́ ẹ̀wùn lámọ́ lábúlálà àti tí ẹ̀rọ nẹ́kẹ̀ pátá àwọn sọ̀tún ti kẹ́ni ọkọ́ àgbẹ̀ iye náà ẹgbí wà náà ubu ya na ya ewo belekete no te to kile gege za yi ye gezo har ulugun ewo e cha cha ku wa aga e har tu babu na mini zana ji kan ya kwani aga yadu bi khamsi mi ina afjadin wudiyat ma balu akuti asiru bi dinari ko e zaga zagwa kwaya ko a lo dinari more than 500 ndo yi belekete no ti gun ga waya as what as zero ma ba la kuti a rubu dinar kila ga egwa na kakunu da yin yana mu yi rubu dinar nan kwa ibn abduwa abul maliki bai man wace fiye jiraji a gan egwa de ciwon kakunu da lagwatu a zikiran dora a ngala kakunu da zanuwa na ka kuna zan doci lagwa tu na sugun e wannan ya na wa ji ya yayin amma ka kuna go to na kin wuci da yin wuci da gwa lato zan doci na sugun daraja ne gwa je ne kan wuce wa ji wa gba na mai gwa na ma daraja ne gwa gba na sugun wale ga wa shi price don gala shi to enun ga yin ga guru bu na na kwa hmm. ano ci ngam hmm, kila zai ka kaza shi na ce kugin tara yayin hmm, a nga mana fi wunya gintara is more than that wani lujin haskar wani lujin shahada wani lugba kuran wani lujin kazan e gwani ma ku ya je gwagani A ga ni wa hmm. de ni ajin harka amma gu gintara ko mana fi na ba ta ita su ngala ce to alan waji na ji india be fati ilamul muwaqqi ni wala ta sheru ci be pe ga to la fa mo to ci aspect ni ci wato etide iki mane fiye yo ka ka ka ka ka ka ci na tadulu ala ahli sunna kitabu sunna wa yujmi wa alayha al ulama wa yadulu alayha al qiyasi lima fi min al manafi wal masalih e bu amfani be masla ne idan wani yando na ga musulunci ga ga yazo na wani amfani kashi in kanat mamuran biyan ga yana ji foro ga yazo jina ko wa min al madar make degu in kanat maniya na na da kyaga an gafe na haka yando ne musulunci ga ga alalu kwanu degu nga la ci da lugwa ya goki wai ma dawa tsakani a littafin ya ci da waje ba ta bi ba ta na lamta kun fi asulafikun ya ci da wala kibiyo wala ikilatul an sabu bi ya ci da wala yi yotu a shiya wata zane babu ya yi na? a biya ya ci wushi na biyar kete mafasi da yare yan na ya ko eyayi ulekiya waje dukiya zangoci inja nau'in ya zalunci yo inja wọ́n di ngwa za wúwe bọ́nà za nígbà wúwe wọn wà wa wọlé wọ́n fẹ́ láwọn yẹn dúdà wọ́n fẹ́ tí wọlé à wọ́n àgà láyìn yà ní ni láyìn la wọ́n wa? yẹn dán tí wọ́n láyìn wọn olúgbò yà wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́tò àjèlè o kọ́ yẹ ẹyẹ fi ọdẹ àwọn ilé zanú tí a fi ń jẹ wọn á ṣe tí ọdẹ àwọn ilé zanú tí da wale zamu ta finge mu fe za gurun tu da wale zamu ta finge wani nuya da wale zamu ta finge da accident hmm. ba ta ki jino mafasid ko to za eh na to za u. za an ga luci bai ci fufu ti yi shishi so wale ga musunci ga ayyukan zaluga da masada ko ji gane ku wal qalilu min al akam je gimi ne hukunci yo fiha al ulama ga man jaja da tan da ba wa aqrabu min al zan fiya zanan matsa ba daidai ganin gai mana sana radda ila zil usul al arba gai zanan gula da shi bajibe su usulu guni ne na al qur'ana sunna al ijma al qiyas amma ba na uzurin ji ko ke da na zuku wani zaɓa ta na ji aya kura na galla uga yanu jinalwa alul bidai jibaini to sufaye, to shi'a to khawariju to mutazila to kiyo bata su ne iya eh, zaga ta cabon waje aya diya wai ce nan wai gane na ya sashi amma an ga wale wajen wa aya ji kawai yare shin ya eh, gannanu ga dananin yan na gaya lawo hmm. ba wa gabon roli katun usulul fiki mai biyo ko laji ganewa mm. bani kan go ta ga gangan wafe ne ga ga yi ne o majiki an majan bani ba so tun lati na gan inna arsalna ilaykum rasulan mm. shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa aka zanawu akzan wabila ba fa fir'aunin rasulun fir'aun ta aiko ba aka zanawu akzan wabila ina arsan na hakika ya tuci tu datu ilaikum rasulai ya tuci ya fiye tuci rasul ba wa yanin muhammadu kama arsan na ila fir'aunin rasula sai mina yi tun tuci lo bayan fir'auna na rasulu ba guya nabi musa Fa'asa asa fir'aunu rasula fir'auna ci aliyar tuci ba ma nan wali a nabi musa ba Ba aka zan aka zan wabira wali rasulu rasulu ya ciyaya ne wuta ko ni ma nan muhammadu wai ko ni ma nan musa wai ko kaga waje fahimta ka to da abilewa ga ji kashi ke ba sa kun lasu na gan

nga ugu yoye ko diga wa kale wara yabo da ngai wara nga e agwe su ti gani a sai <laughs> ga e bai mana wa ga e ga wa shi su ke dabo ke dabo da abele wa sai jike a sai jike ni la misalin da tibiya abun kan wace ga yi ga khabaru khabaru hmm. Eh? Eh, alkhabar larabciyo mai balaga egin egun eh, yawon ya tamilu sai da ka awul kazi ko? mula mm. gaskiya o mula kiwo mula gama na o a mangole khabar yau sai cewa lagama na mm. ko? Mm. a gato egun gwacin wa ci ci wayo e ba su ga ke minuti ci nan amma manu mana isha wela wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wal mutallaqat yanzu ajin ji aya nan yatarabbasna ko ajiji salasata quru quru wuta ngoji gani ako ngole khabari no alali mena we gane kiyo mana insha wala mana in zaji na jaga aya nan daji. alaidaji command weyo amma sai ga khabar bu biyo ko ji gane ko to kaga waje fiki wuga ji kunya ba wa da be shi ga aya won ti mabi be su ga amuru yani aya won ti mabi be su ya ji yani ba wa dalili daga wulujin to ga ji wani da mutallaka ta tarbasta bin ganga amuru da abuwa daga dai da mun dai ya labari ya so amma ga ya labari ya ga ya labari mun ga dole wa da ke wa da fahimta ke kpa ko hmm. kan wacce mai yin titi in sha wayo ko alalime ne ba biyu ne kiyo khabar hmm. wa qala allazina kafaru tabi'u sabilana fanahmil khata wa nahmil khatayakum hmm. kafiri ga yami tuye koyi ko iga kijin iga ne fiye shi jila dole e ganna in sha wuyo amma ne ba biyu ne kiyo khabar yau labari an yi kafiri gun ko ji gani ako? Mm. wani na hamil hataya ku yi gani fiye jila to a ci ga wale gan unjiga da aya jikon kuma hadisi jikon ya kiwajin ki da lalatuwan kiwon wabu ki na amu ya ko khasu ko mutlaku ko muqayyad ko mujmal ko mufassal ko kaza ko kaza dan ga abin dal alaikum sa akan ga wabe dalalatu da na kile hmm. ka to ga ga nin ga mutum aya deji laji ne kan do ci ma eh, e de uzuri dan bona a aye da be kwa ne be la bayani jama'a sahabin mu ce lawa hmm. kashin hmm. na sahabin wuce lawa ganci na masu kun mutabe dike enu eh, ke wuce wani mutabe gani so zuma gwa ta da da yugan hanya ne digan e wuce alu ga wuce gwa ko wuce alu fatawa wuce gwa ka ga wa gake wa sahabe na ga wajin da wuce waje a biliyon ga sahabe da aka guba haiti ganin alhali ma sahabe shigan ko laji ganewa misali bani adi hadisi dambu na annabi sallallahu alaihi wasallam ha an luhumil humuri al ahliya annabi sa sallam ka ne zagi kinan cacagiyin eminin ko ji gane ko amma ya ga dangon ibn abbas ni ufe laya fatawa zale lega kiyo ya zagi cacagiyin emin wani ka mi mutu lafi ga annabi sa sallam ji kiyan annabi kan a ti bai bajin ibn abbas annabi ga ganin kan rai Njaji kiyo, njaji lugwa, zanuwa cin gawa ga nasu kuma ga masalafin lafi yau sa bai gan zanuwa cikin wabo ji ta tage zanuwa cikin wabo ga gina mu i'i wani ibn abbas otu na gangan nana wa cikin luwa it's like Zane ci gbarin gan a daga ibn abbas na fi labe ta ni kawai mutaci mun fi ya fatawa ci ubuna mun fi ya fatawa ci a kakunu laƙi ogan a na biyu ko be bai doga a nabi kan wani ke wani lugwa e bugo wa goya da gbanu a bai ga e fa bai dai tilafu wa ji ni kalmu ta ci wa boga ji mu wale ne fatawa boji ko ga fa bai dai tilafu wa boji ti ta ge wa boga ji mu wale ne fatawa boji kashi kai tilafi run to so boga da mu ga wa aqrabum illa sawabi ya mana sanar rada ila zil usuli al arba so ajibu da al qur'ani bai sunne ba wa daidai ce mi'iyar shi mi'iyaro ke laɗe gaskiya yau ko? one alkitab yana dili ba alkur'ani kashi wujan two as-sunna sunna na ta zo da ku number three famu yake a salafu salih ko amma wale gan famu na yi dai dobuto a sai da kiyan ilimiyan usulul fiqi da al-maqasid shar'iyya why kun jiga yabo ne da jin aya ni na waje ani a shin aya yan daga aya ne wo ko la jiga ne ba misali ba ni ila shi waje sallah ga jin ga waje aya ji wasu ko wani musallina shin na ga ya wuce wo ya za shi wai waza kawai gajin gangan su kogo la tutu su famu wani ga lawan ya ji daya wawa shi ma ngala wace wa wace yayin ya za shi shi wunde wani ga lotu aji ne da ga baba wa lo ajan ga ni ga safaru ki tawtu min lazab e zozo pati ya zabu mu wa gun duji min wa zaba ko laji wani tinge ga su koga kulu washi rabu washi rabu mai jada mini washi rabu bai ba fahimta yan bu Eh? ngole dolalu mubini na zahira yin hmm. ebogo ujiga ebo ne za ya jani na itimi ne ga wuce ga wani kiyani an wani dole wa ki tafsiri jigon ki kan zagon ki kan zagon ki kan zagon ko laji ganewa wale gan? rashin application wani na waliritu wafe da ya to fatawa na luwa na wafe ji fahimta daga ya ga wani wujen na wani imply na da wani ko laji gane misali ba a yan sautin nisa'i na sai ga ya ce ga ya waje wani ko? nan take waje a yotun ezari ke ezari ce conclusion da kiyo ezari na o yawo o make ji to yaji o kan hafi jini wa nan wale ne kiyo ne famu boji misali bani ko ce latin da ganin inna safa walmarwata marwata min sha'airillah safa bi marwa da min sha'airi yato yace fa man hajja al baita zan ga jin haji nan a wai tamara ku ji umra nan la junaha alayhi an yatawafa bima le fi dabu na waji tawafi nan gole fa la junaha alayhi babu su goje abi ne zan ci fahimta na wala bane kiyo sa yuji doliya no ga da asbabun nuzul wala a da kuke isafu ko amma da kuke na ila so ki guba ba na nita safo ni mata marwo a tife fe ya a tife fe ji to a fi mu guba ko sayu tun zamani yake bo amani jahiliya musulun jire bai na su kun akwai ce wuce baya a ni bi shiga sahabi ya ji tawafi na sun allo shi ce legan ya gaji a ji sayu na ce legan a gaji sayu a ni wuce kuce wuce a ya ya ko su eh. ba Allah junaha alaihi laifin na bonin ya juna wucin jiga laji na ne ne lalla wugan wuji dole aya sabo na ne ga ibda'u bi ma bada Allah bi wato ne mi ga bilan biya wani ga ya gan wuji gan zahiriyan si ba kawai mu hakun kyaniya dole wa daidai ki asbabu nuzulu ki oda relevant na ne bi aya ji bi hadisi ti da alaka da ganne no fasara ki ta nabi ko sahabi make jiya e ganne no dalala fi kici mawlahu amu khasu mutlaqu muka yadu ko kaza kaza kaza ka mi kun ci ya mu jiki no mutu yana kaga wa ja su ko da abele ga to fatawaya wato aya ji wato hadisi ji na aya ji hadisi ya wuna ga wa ga dauna ko ya ji gane mm. mun ce ci gaba ga faslu fil kitabi wa sunna ko mm. fasalin ga yace alqur'ano da sunna yana amma alkitabu amma alkitabu fa huwa hadha alqur'an alazim ga alqur'an nan wacce nan mm. kalamu rabbil alamin e ga sunna jali ta kwata nan nazzala bihi ruhul amin ruhul amin ga cin yoko ya annabi sallallahu alaihi malaika jibril ko ala qalbi muhammadin ya ga ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yakuna min al munzirin ibn fuda min zajaji zai gargajina bili salim bi jami arabiyyin larabci mubin na ci bangbana lin nasi kafatan ya zangi bainu fi kulli ma ya ne ilayhi yin dole na dai bukatu min masali dini him duniya duniyahum yin ya amfani aji yayi ja ganin da min masali dini ya amfani a dini aji mm. wa duniyahum bin rayuwa ina wa huwa al maqrub bil alsinati al qur'an wuce mun ga ba ganin bigin tarayin wal maktubu fil masahifi nga ma kaba al qur'an bo al mahfuz fil sudur nga ma da ya gbabo allazi al qur'an nato la yati al batil yunazzilu min bayni yadayhi ga mana da ya alqur'anu wala min khalfi ma da ya alqur'anu ko tanzilun min hakimin hamid a cikin daga bayan suna hakim da suna da yake mai hamid mai suna yabo nan wa amma sunna amma sunna sayin na kuwalin nabi ya gajiyo a nabi Sallam. wa Wata bi tuhu wa taqriratuhu bi jule za shi ji umaga gane alal akwali wal af'al na jule za shi ga kule za shi ji umaga maga ga wuji tabbatarwa nan fal ahkamu shari'a hukunci shari'a ko daratan mm. kan to hazu min nasul kitabi wa sunna a laula ko a gugu daga ya alkur'ani da sunna wa huwa ngai al-lafzul wadih lafaz na cikin gbangba allazi na to la milu illa zalikal ma'ana wa la sai ma'ana wancin ko mm. wa taratan kan ma to hazu min zahirihi ma a go dalili daga nasu ya alkur'ani da sunna wa huwa ngai ma dalla la zalika la wajil umumin lafzi ngai ne ga lawo ci ya ti ago yati waje lafazin amuna awil ma'ana ko bai ma'anu bane wa tare ta gano ma to khazu min al mantuq ko mm. a agu daga kibo ina nasiga ga tiyana wa huwa ngai ma dalla ala al-hukmi ngai ne la wa yace hukunci fi mahalli nutki mahalli bana ga ganan wa taratan kan lokaci ma to khazu min al-mafhum alu daga kiwo daga ba mafhumu ya egan wa huwa ngai ma dalla ala hukmin ala al-hukm ngai ne lawa yace hukunci bi mafhumi muwafaqa yace mafhumu ya muwafaqa ya ganan mana waji dacewa biyu in ka na musawiyan lilmanto a bakin gajin daidai da ya gana tuye da ne au aula minu ma yana da yi burba ku jaguna au bi mafumil mukhalafa ko mafumu yana haji kinan yana mukhalafa wancan hali wuce ba nan idza khalafa almantuku fi hukmi hada kin ga almantuku bai bayan kunci bana da kaunil mantuk e buwana yan wuce na fi da hanafa wusifa bi wasfin ajiye bi sifan da ci awu sharutin ko aw sharata fi shartin ko ko ma la sharati dabo idza takhallafa zalika alwasf ka sifa wuci dabo aw shart ko ma ka sharati wuci dabo takhallafa lokum hukunci atiya wadda lalatu min alkitab wa sunna salatu aksa ko mm-hmm. dalili na lahu daga alkur'ani bi sunna wa bi rubuta aje dalalatu mutabaqa mm. dalili na wala ajiri ni bi dojina idza tabaqna lafz ala jami'il ma'ana da ke ga lafazin nan yi ci apply ya ma'ana jo bayani wani wa dalalatu mun, amma da dalalatu tadammun ne lawa ya ce ki bane ya ce nun ko ya za ko idza sallanna bil lafzi ala ma'anahu yiga ji amfani bil lafzi bayan ma'anu bonan wa dalalatu al iltizam amma da dalalatu al iltizam idza sallanna da ke galaji dalili bi lafzil kitabi was sunna bi lafzil alqur'ani bi sunna wa ma'anahu ma bi ma'nushi ala tawabi zalika yace ne galaji to a ci ga nan wannan wa mutammimati bi na gumi ne nan wa shuruti bi sharatu shi nan wa ma la yatimmu zalika al mahkum fi gani bi to yana yana ba hukunci tubo nan wa gumiya awul mukhbira an ko yana ya labari tubo nan wa gumiya illa bi sai yuyin wannan ne bukatan bayani barkatin ngole al-masadir inda al-ahwa'i ki sos ya dine bayan da lam tuta ga bitun bidiye no dole mana jiya suna ga dalili al-qur'an ko as-sunna ko lole alijima wa alqiyas da sauran sifatu wala mi latuki wala mi tu latu alquran bi sunne ko yan naji maga di tani yaki babu kikiyo babu gaskiya da amma to sun kan da wasu tun dalili da qur'ano wa ce wala to opposite kan da wasu dalili da ji so ga yes wa ce dalili a ji sun da ce ungano kashe da yin wuciya mm. eh irin naji ga ji faru an ga wale ke mina wa reconcile ẹ̀gán àtàrù dòrì kọ̀nsá lọ sí èyí bá bí ló ti káyí kó now zai ji bidiyo e ji wani adai method na jajajija su ce ne ga ungayi ungo ga da dalili one almanamat umarle na wani wule ya nabi ga unga kaza ya buga unga ta yadda su ji wuce na kila kaza dana zikiri kaza dana azun kaza dana falala kaza na dana shi ke nan and to him is enough ce le gan dalilin ko ga da wani ne ore ga yi ga ji su babu dalili wa don yannan na kuka ji dalili a wani zai ga le na ji dalili a dinin musulunci number 2 al-kushuf kashe fihi sun fa riga jin nan so ya da a da cikin wa da kuka ta yi ko da tun gan ko ya faru cikin ciwo ko no cikin ciwo gan a ji kashe fiya ma ɗiyan no ciya mu mu mali ga kan na ma ji kiya ne ya ba mu to mu ne ga na ji kiya ne na ji dalila ne na laji dalila ne number 3 al-liqa'u ma alil ma'arifi wadda ya tun ganwu da gumbe mani ya ma'arifa ji ma'ana ko ganwu da ko ganwu ne haduru ya nan lo arafanin ko ganwu ne zuwa karne ne nan lo bandu waje nan ko ganwu le wani lai kaza nan lo ba kaza nan kuma ganwu ga kaza lánàá ti yẹ irin nẹgẹ láàájú ìjọ ilẹ̀ irin nẹjú a òsùn jù wà rẹ̀ lánàá ti ma ọmọ sókùn àdísùn náà

ko ji gane ko fa ga shi ga khasum ilmakum mai ta an yi ta go ilimi go da bazai ya suna zai mayo shehu kaza zai mayo shehu kaza shehu kaza bu don gwa sa shehu kaza bu don gwa sa ni mutu a khasna ilman an al hayy allazi la yamut da ga ga go ilimi go da ba ko ela naji masdaru ne gugu ya dini manajin al-sunnah wal jama'a bi bare taqdimul aqli ala naqli zan wace na ya ladi ta mi ya gaskiya ne nan ga yake ala hankali ala shi zahiyo ya nasu yanzu raga bai na wuji nasu wanda kan waza bai zaki hankali ga mu in ya tabi una illa zan wa mata wal anfus ga ne wuji hankali ga mazdarin ya ji musulunci wa zan wace yi ma e determine ya gaskiya bo da rashin gaskiya bo bila aksariya zai da zashi dokun gon ma ya da zashi ga dokun gon no ismin alade gaskiya if possible zai dokuna da gaskiya if possible zai dokuna na aka a ga da gaskiya e eh, bugo ina da time ya gaskiya na kiso ko gon kiya ne diga wunji ga e zashi dokun hmm. in tuta sara man fil ardi yudillu kan sabi logam kido kun zai gbe teki na gogi kuma a sanin nasu wadda harasta bi mumini duk rin yi kawai gaji kula biya yin zanu ta mani maniya ya bugo dole you need to clarify this ko so wale yin libidai ya de technicals ne ya tashi bi rikitace na yawanci laji kina za a ci mai laji hujjo na zanwaci kuma taklidul aba'i hmm. Hmm. umma ce inda za mu ce la'ajuja ne gan dakon dakon ne mawajen na alaiya ba na wajen na ba na kaza ne ka yi falun wajen na ba na kaza kaza ina ji daidai za zan wace kuma na yi laji dalili na ngai akwalu ya e gajiyan al'ahbar war ruhban ya e gaman shi matsala ci ne ga addini ya lalli ko haramu waje aya waje hadisa ya dewa lagana na kun manya waje an ga samu go ga manya waje dai dai manya mace bi ciwo manya mi maji dai dai manya mi mace bi ciwo ba mu gaskiya ci gannabo ba dalili don wani injiyar yi rinna gala ji dalili manajin al-sunnati wajen jama'a ba ku yi ko hmm. wata na yi dijin gancin ga ammal kitaba ma alkitabu fa huwa hadha alquran alazim ga alquran nan wacce na kalamu rabbil alamin ne ga yace ci na wale ga ngana nazala bi amin hmm. malaika amin malaika jibril galu bi ko hmm. ala qalbi muhammad da je bayan nabi sallallahu li yakuna min al munzirin abulu su da mun zaji da gargaji na ko hmm. bi lisanin bi jini arabiyya larabci mubin na ciki bangana linnasi kafatin ya zangi bainu fi kulli ma ya taji ne liyin do na di bukatu min masali dinihim wa dunyahum ye ye maslaha ya dinya to ye jana wa wal makubil asina nga ne ya gbagangani bi zintare na ko wal maktubu fil masahifi ngama da ke kaba al musafu jibo al mafuz fil sudur na tafi tsafiye gbawanan allazi la yatil batil min bayni yadayhi na ga na bi al qur'an ne gurba wala min khalfi ma bi al qur'an ne zunuba tanzilun min hakimin hamid hmm. a cikin daga bayan hakimin hamid nonan wale gan al qur'an ko inda sun na jiko irga alkitabu yabo kibo zalika alkitabu larai ba fihi ko littafin wuce wa ake yi ga alkur'an yabo kibo sharu ramadan allazi unzila fihi alkur'an hudan nas shekal ramadan na ta alkur'an jibiya ga an jina ake yi ga alfurqan yabo kibo تبارك الذي نزل الفرقان على عبده liyakuna lil'alamina nazira ko da suna ji kakayin yake ya alkur'an good now issue is sura wuce fi alkur'an bu sura 114 ko shi tu chatu gobe guni wale gan masala igboro alkur'anu ɗaya e ga yace shuro e buna nabi bisa sallam ga man yahmilu ila kaumi za la milu ba jama'a jo fa inna mana uni an ga kalam rabe na quraishi ci aka mina miya wuya ga yin ce ce mina za ci alkur'an zai ci alkur'anu bi nabi bisa sallam dole alkur'an malaika jibril ga tuno ci la alkur'an da sallawa da nabi sa sallam ko kaji mm. to amma ya kwa alkur'anu fi yin inna balwa ya tun bayyana tun fi su durin lazina totul ilm a ji wani ji bayyana tun fi yin zai ja ala ilimi ya nuna ko alkur'anu kuma bai ji ne larabci wuyo inna an zalna kur'anin arabiya ko alkur'anu kuma ewa ga ɓata yi lotun gangani biyu ko kun ji ga ga alkur'ani wai balarabe jiyo ban bai zai balarabe ana hain inni rasulullahi ilaikum jami'a tuke yato yake mi bai bai bai libo alkur'ani na egbo begin tare la tu adik bi lisanika li ta'jila bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu ko gafe gafe sanji taro so babayi ebo ji de gbe alkur'ani mako mm. yigu kwe kan yawe alkur'anu na kuma wuka baki wo wuka da mushafo ga mana ma da ya alkur'anu ala ya ce ilbatul min bai ne da wala min khalfihi zai ji wala da ci gan ya wari tun zamanin jahiliya ji nan a challenge la ni in kun kuntum fi ne ma zanna al'abri na fatu bisuratin mislihi wa ushu adakum ku la in kuntum sadiqin ya yaje shakka ya ce da kilo ke shi bai ne cin ya wuce ya nufi sa sallan ne ya gaje bi da sura ni da shi ya kura bai da ya riye shi ban da sai a da kin ga gaskiya bai ta wani amma a riya ku yau ko e bogo muje ne ga a duzuna now shin bismillah mini qur'an Bude ka mini qur'an buda mini qur'an buda babu da mini qur'an buda in na wani suleiman na nabi suna rama na mi na naso man gore da cin ne ba ciyan so ba eh sai fatiha good dole shin bismillah fa ayo da fatiha ka wuya haya a dai man na jiga bismillah ayo da fatiha ne amma dai man na jiga bismillah wani ayo da fatiha ba ne udacha ba fatiha da kemnu da ta ba sura ne na wannan just to differentiate between sura na da sura ne hmm, hmm. ku ji gane ko hmm. so man na ji magabi sun lai ayo da mini yan eh? fatiyo na suku a gan na fati a ga e, sabul masani ko aya e, ma faru mai bismillahir rahmanir rahim ko ji gane ko zai ji magamu da mini ya e, fati a gwanu a ganin ga alhamdulillah rabbil alamin ne aya ni arrahman arrahim ne aya guba maliki yawmiddin ne aya guta iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ne aya guni ko ihdina siratal mustaqim aya gutu siratal ladina an'amta alaihim agun gutu ayin yanzu magdiba ne da dalil ga cike gutu ba ko ji gane ku a gabi suna rarrayin da kiya wanda mini ya bugwa a yata ki dalili ya yi a ganga ni bisa sallam ga ta ya kasanta salata bai ne bai na dini sai ne ya sa ga tsakanin da wuji ne guba wuji ne ga ga alhamdulillah rabbil alamin shiga amida ni abdi na gara ma da mun majid da ni abdi na maliki yanzu ga asna ali abdi kaza kaza kaza hada karshen hadisi mutum au kama kan wa ga to babu na hadisi non tare bismillahir rahmanir rahim la gu chamu be ne lawo gan bismillah da miliki ba da mini wani so a ne gamman yiwu ji iya kiyan ya ga wucin amma all in all suku a ga toye cabayan suwa ne da bayani wani wudin ba zamani a nabi sa san ga malaka zamani a na nabi wani da cabayan bara a tubanin a cikin yaran a lokaci ma da wawu yayin hacin ko alkur'anu masu ku wudan mu kamu wa mutashabi min ayatun mukamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun yatajuna ma tashabaha min ibtigal fitnatu ibtigal tawila ma lam tawilahu illa Allah wala kana mai mutashabihun ngole dole gula da ake bada mu kan mu kan cuɗin wuyi alquran sabe bana ji ku fiti ku fiye gon zamani annabi sallallahu alaihi wasallam adi sahabi da wani sai kawai zamani annabi na sayyidina bakar umar usman aliyu muawiya ko zaid ibn sabit da sauransu sanin ba ta fili kyau a sai kawai ya annabi sa sallam zamani ko ji na ko mai amun kufi littafi ne ko zamani sayyidina usman wasu a ce jiyu kofi kama manji manji bayani ga alamu na wa kakura da transliteration ne Hmm. transliteration d-i-s-m-i-l-r-r waga da ɗin kuranu ba da ɗin kuranu ba ba man ja wa wo har an ni kara kara yin da larabci amma wo lo yo ɗe transliteration ja can hmm. ko ya zubu shi shi nga an ga zamani ne kira na kwamfuta yin dole fun tashi hmm. wa da me shi yi shi bo da na we la pensi ku tuna wa sai gboyawe ya e bugo ya sawa lo ba manya a'a waga ci bici na ga wai gbabe na tukunbe computer correct wa so wa da ba man juji kiyo shi hmm. lawe hmm. ko so alqur'anu dai in yi dai muhimmanci wai bi wa ilimi alqur'anu gama la ilimi wuta da ba wanda muhimmanci sauran ilimi ilimi tafsiri ilimi hadisi ilimi fikihu ilimi wuta nan ngayi nakun naku ke ya karatu yana ji ake da wani ke wani shi kwashe wuce support ce create yan wuyan na shunga ya je nan katun usulul fiki katun laula hadisi katun ya kanzu katun ya nahu katun ya sorfu bata ne dike wanda ya ji bayani ya kai da ya ji yawon na adi allawa ga hadi fahimtar kur'an da tafsiri nan bai na allawa ji fahimtar hadisi da shara yushi nan bai na allawa ji fahimtar ya kira ya fi ciwo ne kuyo ko yawa amma sunna amma sunna sayin na aqwalu nabi ya gajiya ne sa sallan yo wa aluhu da ya tuji wa takriratu alal al aqwali wal afal da takriratu shi sunna fiye ba shi me la ta ya tariqatu ko ko ko itla masu kun gari ma'udi falin nabi sa sallam min kaulin au filin aw takrir amma wale gan as sunnatun nan kin da nan sunna ko Eh, man ya usulu ji usulu fiki ji a ga ga sunnatu imana almasdaru sani masdaru ya ba ci bismillah alqur'ani hmm. ne ba ba sunnatu imana alqur'an as-sunna hmm. as-sas hmm. ya shari'a a ce mai usulu je ba amma man ya aqida ji a ga ga sunnatu yana ya kpale kiyo diddu opposite yake albidatu opposite didiya so manya kida shiga ga sunna bi ma'ana yannan ga sunna wo en didiya shi mai jihanu ngala wali litafin akida ya ga ya ga sunnatu sunnatu ya al-khallal asnatu ibn abi asim asna ibn shahin asna abdullah ibn amr ibn hanbal usul usna imam ahmad ibn hanbal sharu sunna ya al-imam al-barbahari asnatu ya kaza asnatu ya kaza sari usna ibn jariri kila yana ya gasa wani ya gaya akida yana alusne ya ci goyon bidiyar ci mai janin ko hmm. so wale ga mai ake a sai to the word as sunnatu ye amma wani ga yana kpa na mandubo hmm. hmm. ya kpa ko ji gane ko man ya ci kiwuyi a to a sai ke tuki ebe a sunne amma mai ya ci kiwuyi ga ya tun sunne yana ekpa na kiyo yana ekpa kaga na kiyo almandubo yanayi ya za ku dari ga yanzu jina mana ma a mara bi shari'u la ala waji li zami na ji foro shari'o ga yanzu jina amma ya tiyan dole ba so mai suke ya fiye tu di woda su na tuya mai ne kpanin kiyo mandu kuyo ko so hadisi ganci a tafi ke àti àtíkẹ̀ tún a àti àtíkẹ̀ tún àsùnmẹ́tìyẹ àmọ́ ẹni ìparí kí o ẹni ìparí àdífì máa ní gànjẹ́ àní da kaza kaza kaza so the time àsúnà náà wọ́n wọ́n fanni kamar sí ọ̀dà kamar yíwúzú ẹni wọ́n dàbí ó lè parí kí o kákáyín inshallah now shin in ga ake nawa ga sayyidina suna ya sayi na bakar ko suna ya sayi na maru ko suna ya sayi na usman wọn alo kashi wọn lọ ya wani arabi ga alaikun bi sunnati wa sunnati kulafa rashidin, ya wa sunna yadda suna kulafa rashidin na ji amma ga di word a sunnatu tun ya mutulaka ne na kpane suna ya anabi sallam hujja bayan sunan kwayayi ila bayanin da ci bai tuba da an ko ta amma ga yake ji kafin sunna ungwe wato ga sai na sha ne sa sallam ga na wani lefin niya yan da ci da wani ne sa sallam ga na wajibi kashi yan da ci ma da wani ne sa sallam ga na mandubu yan da ci ma da wani ne sa sallam ce ga na kiwo mubahu kai yan da ci wato da wani ne sa sallam wato ji ku ga na khas khususiya ne biyo yanzu ji gogun ga khususiya ne biyo yanzu jin jin o, ko babu ke babu wali ko so su ya nabi ko wale wa ganda soji tabbatarwa hmm. a ti dai yaji da wani anabi sa a sallan mu a ci gaba lalagin doro na dai rayuwa zamani ce ne jiyo so wa da shi balun ga anabi trafu ma trafu na raku wa juzon sai e ya ne sunna na wotu turaku hmm. hmm. no ne kiyo

ya ce ka kakayin ya ji alalun musulunci hmm. a nabi sa ya tiliti gan da kabila nwaci da sauransu da jama'a nwaci ngoli a nabi ji ja'a nusa ya daula hmm. wa ne zan duwa bai shiga a ah, in ga nabi ji to kaza kaza bai zakare bugan mutum ya azu mu yayi wuce bugan sun daga da wannan a wai hmm. eh ji dabu a daga nabi ga nabi zakazai ya ci da bai zakazai a nabi gato an yajin an yajin an ala ala to haji jaji a nabi ga wuce ga wani bi nabi jirgin aslikali da head of state da gwamnati wani zan nuna gato zakazai ne to daga nan ga shehu ko mufti sakalai ne ya fara na sun yawo mun ya ga da la zakaza ji ba da lawa ji bulala ya e ganda lawa ko ji gane ko so wale ga af'alu rasul unde kiyo unde stages when the capacity ji yiri yiri na ji mai yujin bayani na kaga waje fahimta ya gano wasu ya gaba dana wa jike wa fe ji jagun hmm. o ta fe jike ka fe ji ba nan yan ba ciwo to mai da wasu kun annabi wasu ya ga zai gade basiru na so ajiya irin na annabi ga antum alan du mudu duniya kuma un ji ga yabo na wayi manya ni ne duro ga da jona waya ya eh dabo da alaka da eh, medical sai luga medical jabi abin bayanin ta wa gbe wunji ta hmm. ta ala suke wato a jikan ga hmm. eh dabo da alaka da economy basira wa luga zai fi harka economy so na da abin bayani a yawai hmm. eh gani fi wuce na bayani a sai ne duka bai ajin bayani a wai ya bago ya buna ga wai mufuci ko ga yi shewa ko ga yi mamu ko ga yi manya wani wuce lawa ga wa ɗayan hmm. doro ya fin dorowa daga a yan doci ya ji alaka da fanin doci lukwa zai ji fi fanin shana bai ajin bayani a wai kan gama wa da ke wa ara to fala kamu shari'a hukum ngole sun naga jikin ade khabaru ade mutawatir ko amma da Amade amma da ahad ko mutawatir ma ga guba ade lafzi ko amma da kiyo manawi ko ahad to ma ga guki ma ga guta ade garibu hadis na zaini gobe nan a ci da azizu na zaguba gobe nan a ci da kiyar mashuru na zagukin gobe nan zaguta so mutawatiru ba kamar gobe nan wa ya ji a gaje ne ba ta gama na amigun gala gama na zuwa tani da ne a cikin mutawatiru lafzi da hadisi man ka zaba rai mutane dan fale ta ba da min na a ce mutawatirun manawi mutawatirun manawi ga lafaz wuce ya wala yare amma hadisi dai bai kaka ne yan na gawa establish wani yele ya so shi inda ya mutawatirun manawi azabul qabri mai mutawatirun manawi na'imul qabri mai mutawatirun manawi almizanu mai mutawatirun manawi da sauransu ko ta gari aziz mashiru garibu ya hadis na zainu gobe na azizu na zagba gobe na mashiru na zaguta gobe na ebogo wale ga ahadu da bayanin nga ya hadisi na da mutu matsayin mutawatiru a issue now is shin hadisin ahadu eluju eluju uja ahadu mai establish yanto farilla mai establish to haramu hmm. ebe ga ne baka gana ku ko ah shin ɗaya zai ga gabe share ga ji da wai shara hmm. ila shi ba ni wai communicate ba wace use ya gwa shin a use ga shara na wanda nan wai communicate ni yes gwana na bi sa sun ga sharo haka za wa haka za wa haka za eto yi anini anini anini mana guwo guwo gutuwani communication a take place ani ina ma ne biyo gona waji ta ne in tabbatarwa ne wallahi wala ya fala ka mu shari'a hukunci ne shari'a tare tan kan doce to khasu min nasil kitabi suna alu daga nasin alqur'ani da sunne ko hmm. huwa lafzul wadih na lafaz nan ga ci dangba alabi la ya tamiru ila zalika almana wa la sai mana wuce ne hmm. idan ne fastashidu shahidaini min rijalikum hmm. e wa za gubu jirimini za ba giye yo ko sayin mm. lam ya kuna rojulai ni kaga hali ba yugu ba mm. fa rajulu wa murata za ba gini ne ya zagi gube mm. me zari clear kashi za ka zaga jan da ni za ka za ne sumun sumun is very clear A a tsari asariq was azaniyatu wazani fajiri du idin minu ma ni ata jelda ya ci dace ba yi ya ci dace za ya lazan mina ba jin bulala shi tu bulala shi tu is very clear kashi shi sun wuce wa alugar umarji 80 wani ba umarji 90 wani ba umarji 90 wani ba ba nun shi sun shi sun ko? Hmm? ta yabago alwadu da zila ya tamilu la zalika almana wata da ta kano cewa to khazu min zahiri ma kano ce yalla daga zahiri ne ga wa huwa ngai ma dalla yana lawo ala zalika etiyan ti ago ala wajil umumi lafzi awil manawi etiyan general umum ya e lafazi ko ya bayan manu bu nigo biyo manya usuluji aga lafazi umumu idabo lafzi dabo na ga ke itimini general na wuje dole sala lango go ga. malan kasu malan daji man kaza abu amza za kaza za a a ga lalle su da yalo sa sai je <laughs> amma kullu nafsin zaikatul maut hmm. rayin doro ga da alkiyami nga su sula da gwadani ko wani kullun nan wa Umu. wa maktalabtum fi ni shay'in fa hukmu ila Allah wani shay'in wani na kira yin nan wani an na kira tafi siyakin nafi tafi dulumum ya bago ya diga ce da kan waye muska na ji wanda ko ya kani ya bago wale gan wa sa abu ani ya kullu muskirin khamr yando na ta zane ejiyo so to wi wi to heroin to kokin to yando ji to kaza kaza da tu to ne ja bi ala di to sunnu bani anan ba ta ga fikibo wa ga fi kullu muskirin khamr walin gole ala وجه الأموم اللذاء المعنى يقع إنه وتعرفت تخاذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق كان وشما أعلو دقاء المنطوق وينا قتيانا وهو ما دل على الحكم لا ويتيه كنت في محل النطق يبعيه قونه سالي بانين سانا ششي وتيو زيان ذاكنا زيان yàwó mi bi wọ́n yà gan ni ma ni yawon ya ngole zandoro a ji fahimta yawon na ba kashi ko? ebe da ne very clear ko? amma zane shi gbadin na wagwa sun yi imi shiga hannu ya ni a shiga eh nun gan wuya ni na yawa gani nga ba ngole mahali nu gaggan na gunu wajen mahali so ji fiki na ji? wata da ta kallo ci ma to khazu min al mafhum walu daga fahimta yayin gan eh shi dabo ba ga wa shirun da bil ma'ruf ko ko ga wa bil walidaini isana to wa jo bil walidaini isana jin eh kamar fi ago isani zan doci waje wa yu wa so mi wa text you tashi so it depend on how do you apply it ko wa huwa ngai ma dalla yana galahu alal hukumi etin hukuncio bi mafhumi muwafaqatin etin fahimta ya gaji muwafaqa gangani da doji na in kana musawiyan lil mantuq ka da kin ga iri ni gani bakin ina al mantuq ne nan au la min ko mai na gauna misali banin nan bani Allah subhanahu wa ta'ala ya gagan wala takullu ma ufil ga gaiman cewa ga ufin man ga lauto man ko hmm. da sauransu a ce yato ki hukunci ya babu kasho a ga ya babu kashi haramu min babi aula ebo na woyu kashi aula min ufin kashi woyu kashi ko dunya ko tuba ko launaci ko lautu ko juto ko aula min ufin a ce yato wa je fahimta na dai from here from nasiya wala ta kullu ma usim wa amma min ba da aula ko a wato ki ki ku ce na lawa bu sono a ga to ara mu me wa ki bon ga so wala ta kullu ma usim ki ku ce da lawa bu ju ku ja bu ju da ki ju ya da bakin nan a ga zannan wa ki jon wato ara mu lobe a ga ba ki bo ne no so wala ta kullu ma usim gole mafhumu na gbanji mafhumu ne musawina ne mafhumu ya aula ko ladi fahimta kan na misali bani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wani ma asosu na zani fariki ko miniyan shu'abul imani wallahi da doki abu kibo eko ko wale ga ina lauga wallahi da doki eko tu idono ko to aramu to kí wà àdégò tó ń zà ní ìwé èkó tuntun bẹ̀ ní ìzàndóró tó àdégò gan ní ńgbà yàwùlá kí wà àdégò tó ń zà ní òdídà sí ga gáàrù mi nínú etí òjá jíkẹ́ òjá gbà tí èkó òjì kéèké wọn umala alama ci bo yegba mu dawo da daga biya sai fon gumo ki ku ce sun zanne lona a ga eh ko wo so di fitu ya karatu wa ji gan da la dalili bin na laugun haramu yo ce ba gogo ce ko ne wanda ne wai ga tiyana aw bi mafhumil mukhalafa ko mafhumi yana jikin ina e je mukhalafa nan sai mukhalafa ina e le ba misali Allah subhanahu wa ta'ala gan kuri mas'alaikum almaytatu waddam wala amul khinzir ina e tsuna ko da hmm. damu da na kayan wuce za su wuce mu yara mu yaye dole hadisi cike yabe yau hillat lana almayta tani wanda ma ni kaza kaza kaza dole da karfa sa lakum ma harama alaikum ne yara mu na adu loji jani mana ene ja energy energy de gadede umagan fi ene ja lo asara mu na no opposite ji ya laili yaye ya jarko aya alkur'ani ga kullu mata alaikum ummatukum neji yaji zageji gogoyeji nageji nayineji kaza kaza yaji bata wa ta mu bainal uktaini bata ya ji zagi najawa kashin wani me dai wani lo zane shi ya ji hawa bayanan su wato o oh, shi da lakum ma wara zalika zai ce opposite mutum majin najawa su ne jike o halal so wale gan an ni ga wa fe jike o wa fe lokun idza khalafa al-mantuq fikum yakun ga al-mantuq ba ba yakun ci bon kauni al-mantuq wasifa bi wasfin e na tuye na juye be sifan da aw sharatin fi aw sharata fi sharatin ko sharati labi idza takhallafa zalika law sawu sharati takhallafa al-hukm na ka sharati wuce da ba hukunci ta ji wa wa e baga ina ina kai baga jin ajali mai ajida amma yi na ke jubu kashi hmm. Hmm. good so e bagan ti zugun e ba be e ba ne be jin ajali na wunde yi ni ndo ti wele ani amma wani nu ti ya hmm. kanu jin ajali na inu ji oso dan ju ya aji fo be ile e ba ne ti ba jin ajali amma jan kele mi le ju da na ga mejo to ya hun imina ji na da kiyan ariya imina ita gida na jin kashi a jigun a na hukun mai zauje tuna ta mm. mm. na gaba ji ce gabu yi ime ya fa ma yi kashi a jigun a jigun ebe ki ba a ebe na sharatin yawo jigun mm. ebe bi ni bo da mu imi wuce da ni imi kan ju ka ko ji gane ko so daga nan sharatin yayi ni na ta ce ne fayi wuce jiyo lo ba zan biya nan hukumcin yayi gungin na biya ko laji ko laji fahimta ga nan so wale ga ko ga ganna la kiliya laya misali bani Alai saki za hadat lam sani wa lam a sha zagi zaji mun ga ji hayi lan ga wai dike an wai ji sallah mu azunya bi ma nan ga hayi lan mu fi azunya ma ji sallah ko in ma na ka kunan hayi lan da boya wa na su kuma dike wa ji sallu ma fi azunyu an ni ga wa fi da sun ga hmm. ga ali da tutaduru ma subutan wa adaman illa wani dazan da hukunci un ga dambo bai wun da bai mana illa wuci ga dambo hukunci wucin abi hmm. ila ga ajin ajeli ya e ga yano fuje na baga to ya e gano e ga hmm. hmm. ajeli gugan will come in kwashin ila ga ajin ajeli ila ekpoji will come in kwashin ko lokaci sallah ga tu sallah wuce hukunci will come in kanu wadda buwa ka ti ya ba zayin sai mamman gole e bone yan na jadi faron ga lau kunti kun turi je bidan nan to ka kun turi da wasu kun nuwa da ubo zan ba foto ban to zan ga cha foto ga tayi mu ti ji ka su tayi mu to ji wala a wala practice su dai je boy bone ba da waji rayu lo pata na nuwa dumbo kawai wa zan wace jiyun ga su kan yani so ka na gadan na hukuncin wa da ka wadda ba hukuncin wa ka ne nga ba za ji hajji ka go ya su nga alawa jihadi da ba tashi nga malaka sun do ciji is possible za ji ka tu wo ga je yaro lo tun kuma gan an yi hukuncin hududu yo amma ne dai wata ba je ni kale rayuwa na bi lada to an da go to kiya kalawu za mu ce ba ma ne ilimi ba ba shi kenan ba hmm. if possible wa ilimi ji bene an ne ji hukunci ya ko ko amma wai baji wa ji gwani da gwa lawu za mu ce eh? wa bayani ya zaka ji bene Allah wato katun ku wato matani ku fiti ji wo wato madi wannan ga wa zakanan da gwa lawu za mu ce hmm. kashi so it's possible yanzu ya tato katun ya kamu jihadi wa ya katun so hali mo wa na kagbo da bone ga ji yendo tuna da na zuku so kuma wa ya gbo tibe jihar a ga ga ni masakulu na mala ta faluna nga cin ciwo ba nga ya ce ndo waji katun ga da ni ga binu na su shehidi wa kilo godo wa da ya go lo le la da su duya cewa eh èmi náà wọ́n tó gbé ọgẹ́ èmi náà lákọ̀ọ́pìlìtì àná wọ́n be dàgùn wọ́n bẹ́ẹ̀ inú ẹ̀gbẹ́ tó ń gá ya ń gá gbígbé ebo eléetu wọ́n fa ibùdó àádọ́mi láàdá ṣe yìí ni wọ́n tó jẹ́ àṣà. so èyí dẹ́gbọ́n ní pọ́tì wo gàtẹ́ yìí nìyí ó àmọ́ wà jù ládọ́ tashi mm-hmm. da sauransu na wuce hankali wa alata ba ji ta yi ba ne yi ko yes amma wo se o de limu ja kai daga ga de limu mara ga wasu ɗake mile jin haji na wato gwamnati laka mu jin bayani haji diago wa gulugul mara jin wa bayani haji diago mu ke da na fada haji ja wanci ba da wanci ba go da jini ta sai fiki wa bayani haji diago sanan mala ga kaya foti pala yani eh, eh na wadda lalata min alkitabu suna ta sabon wadda lalata daga qur'ani ba suna waga iri ade dalalatu mutabaka ade dalale ade dalale mutabaka ke mutabaka fulud yiri ni bedo shi idza tabakna lafz ala jamil mana ya la lafz na ta afla ya ce mana na jobe ne wannan ko yayi wa nabi kulli azwa ji ko bana shi ko ni yudini na ala ina min jaladi din dinna ko ni sa'il mu'minina idza ga mu'mini jala jilbabu aji to yi wa to yi to kwazu mo to gwazu to na ko to na ko mi to na to ba ta aji ke ga gasibo kaga fi misali mumini ne hmm. ko ji gane ko shi kenan gusul yawmil juma'ati wajibun ala kulli mutalim zanu riga yi mutalim nan ma ga finin ba wannan me ke mutabaka to rijal to nisa eh to ba ki to nisa kizo ya gusul yawmil juma'ati wajibu ala kulli mutalim ah, yes wọ́n odo ọ̀dọ́ mọ́nú ẹ̀tì ga ẹ̀tì ga etiga ga wọ́n ti wá àlìbí ta ti ń làjì bọ̀ ẹ̀bọ́n ní wọ́n na sí àrùn dáa ẹ̀bọ́n ní sálẹ̀ ẹ̀jì máa bí ta ti ń wá àlìbí ta ti ń làjì bọ̀ dànù ti wá àlìbí ta ti bọ̀ ní láìsí báyọ̀ odo ibnu hazmi sai ki fadi ibnu hazmi ibnu hazmi <laughs> ga nuwa fu da yabo ya sallaba nuwa fu ne yayi fu da wani hanabi ga gusu ya mu jumati da go kaga da jima ji han ka mi da gidi lolon oh, oh. go be fu no ibnu hazmi ga ha je yi kuma shi maga an ne fahimta go ji <laughs> ko la ji gana gusu ya mu jumata an ga ya mu jumata zo manji maga agwai waje fahimta kan wuce ga yau ba kawai an ga sallah na dabo ne ko yi ba sallah ya yau na da na ko ko da ta zon mu ta zon mu ne yanu ku ya kuma na izafta danna bil lafzi ala ma'ana ya gaji amfani da lafazi da ma'anu kiwa wa gan ga ba wannan bu ba na yau za a ki musulata sallah ku yi kini it imply ato ilimi sallawa hmm. tashi hmm. nga ga ga lalan lalan na fi hijil baiti it also imply aili ne kin ne jaji na wannan kira ne mafi ne ifradu ne kazan ne kazan ne mutulat da sauransu wannan dike wannan ko yakon kowa ji gane ko hmm. bayan ga ga jin sallah jin sallah it also imply ato fatiha na gune sallah wannan ba a rukujin a sujadajin a kaza yi wani inda bata ta don mana haza wanda bata kwetan wadda yi ili ki za nan da lalafi yi zan ke da lalafi yin zami ina ki labar rojinin izarta dan na bi lafzi kitabu sunna iga lalafa ga alkurani ba sunne laji hujja wa ma'ana wa ma'ana da manuji ala tawabi zalika lo ne ga labunin baya ga asal laji it imply ato alo laji mu ko ji ga na ko aga ga Eh. a dukiya wadan raju dukiya lalace ma it imply waje ya kula da wannan wa ba wannan su wa zai kunna ji kazan waje ya tuman ji kazan kashi wa ba ba ta waki ga fi ta ci wuce yo so yana ji lawazu mu ji nan ga da wa musammi ma tuwo shiru shuruti biyan na jagumi ne yin da sharafi shi wa ma la ya ci mu zalika al mu fi aw al mukhbiru anhu illa bi yan mutu yana yan na idi a sai biyu na sai da na ga gaji sallan jin ma na ma sallan jin ma idi a sa wato mashin dole mashin tun nan waje lazimi da yin ne fasawi la zikin la ba yin non ko ya da nan waje lazimi guni ya fasawi la zikin la ba yin non so insha Allah ta lega ka tuja wannan wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk